sake wani da cewa idan mun dawo za mu yi bita ne ko muraja zan rami tambayoyi ko kuma kuna ba da cikin darussa har kuma ta mun fara ne tun daga farko har zuwa shafi na arba'in da wani abu wanda ya kamata da tambayi da zai a nan wurin zan to cewa wato an tattara inda take cikin abubuwan da muka karanta a baya mun karanta cewa akwai abin da kira alwajib ana menene wajib min haythu lugha wa min haythu al-istilah ma huwa alwajib في اللغة وما هو الواجب في الاصطلاح wajibi ne wato at haka ce wajaba yajibu wajban wa wujuban wa wajbatan bimana sakata yasqutu daga cikin shahida kan haka ko fadin Allah ta'ala fa idza wajabat dhunubu da kyau الواجب اصطلاحا كمتين ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما طلب الشارع إهده طلبا جازما ليش لا تكن ما طلب الشارع إهده وانا يا فتدلي هاي كنت تنبغي يا فتدلي يا فتد المحظور والمكروه دوما في المحظور هذا ما طلب الشارع حركة هذا أنا نبيه له فإنكم شماء المكروه شماء طلب طلب الشارع تركه ومنع أن تسلم التركية طلبا غير جازم منكم يا فتدلي المندوب والمباح domin talab na mando zai gas sannan kuma ji almuba masu da aslan ba zai rufe yar masu abu ne wanda aka baka ta wannan daidai daga nan cikin abubuwan da muka karanta mun yi ta'arifi na cikin kansa usulul kafi to ta'arifin sa muka karanta shi gida biyu akwai ta'arifin da muka yi bi itibari su aiki akwai kuma ta'arifi bi itibari alaman wajen kawo daga guda biyu ta'arifi na usulul kafi min haisu جزئيه من حيث جزئه يعني من حيث sannan kuma ta'arifin sa bai tibarihi alama tibarihi alama duk waɗannan guda biyu ne na'am mhm. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وانا تعريفي لنا اصول الفقه هو تعريفي لنا فقه لو من كرمو الكتاب ده ابو غلاب هو تعريف الفقه الفقه هو ده اللغه تجي الفهم لو كما أقول الفقه هو الاصلاح سنة كما أقول usulul الفقه هو ba haka من dan الكتاب ta kula ba tabbas wannan shine ta'arifin fiqh ne ko ta'arifin usul allati sifa ne na ma'arifa ko sifa ne na al'ahkam eh sifa ne na ma'arifa wato al-ma'rifatu allati tariqu ala al-ijtihad al-ma'rifatu allati tariqu ala al-ijtihad wato ba sifa ne na al-ahkam ba ba al-ahkam allati tariqu ala al-ijtihad na'am sannan muka ce kalima ta asl malaman fikihu suna yin islakin ta kan waɗansu ma'anoni daban-daban a cikin littafin mun ambaci guda uku na الأصل أنا لكم الدليل أكن في أصل هذه المسألة قوله تعالى كذا كمان أصل وجوب صلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة wato abin da muke nufi dalilin wajibcin sallah shine fadin Allah ta'ala ko mu ce aslu wujubi zakati qawluhu ta'ala khudh min amwalihi sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim al-aslu huna bi ma'na ad-dalil ma'ana ta bi fa eh كيف الوجه القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة وتؤكد في الأصل ana nufin alƙa'ida almustamirra kamar abin da muka sani shine al-aslu wujubul qiyam fi salati hadhihi qa'idatu mustamirra an al-qiyam fi salati rukunun min arkani بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا إلا إذا طرأ عليه طارئ وتواجد يمين صلى الله عليه وسلم وأن هذه قاعدة مستمرة كما نقول الأصل أن الربا محرم أصل الربا وقاعدة مستمرة محرم يعني في كل حين وفي كل زمان ومكان لأن هذه قاعدة مستمرة كما الأصل أن أكل الميتة حرام هنا نقول القاعدة المستمرة في تناول الميتة أنه محرم أم تقول وتدعى كنت الأصل أن نحن القاعدة المستمرة ya talaki na uku shine al-makisu Alayhi, wannan fi babul qiyas ke hunaka makisu hunaka makisun alayhi wal makisu huwa al-farq wal makisu alayhi huwa al-asl yawanci akan faɗi asu ana nufin waɗannan ma'anoni kuma yadda mun karanta a cikin misali to da kyau yana daga cikin abin da muka karanta al-hukum menene ma'ana al-hukum a cikin lugha wa ma huwa al-hukum fil istilah al-hukum fil lugha al-hukum fil istilah na mutan nan kai al-hukum fil lugha bima'ana al-man akan ce hakamahu yahkumu bima'ana mana'ahu yamna'uhu kana da shahid a cikin harshen larabci don haka هل هناك شاهد يدل على ذلك؟ اها sai ka duba نعم جميل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب وتميم في ستة إشباع إنسان سبب إقامة الوزن ولكن تكبر إني أخاف عليكم أن أغضب بيت واخر يا كريم إني أخاف عليكم أن أغضب جميل أحكموا سفهاءكم بمعنى يمنعوهم من التعدي علي فإنني أخاف عليكم غضبي جميل الحكم بمعنى المنع هذا في اللغة وفي الاصطلاح ما كرثة الحكم في الإصلاح ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع جميل جدا wannan shine tarihi الحكم في الإصلاح ما دل عليه الخطاب الشرعي المتعلق لأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع وزمن تجي لبيان هنا تعريف تجي لبيان تعريف ليس ما طل ما دل عليه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع علم مثلا daga murya الخطاب الشرعي أنا أنا نهم الكتاب والسنة هنا الخطاب الشرعي جميل أه. أه. أه. قوله من طلب الطلب نوعان أه. هناك طلب فعله وهناك طلب ترك جميل جدا إن كان على سبيل اللزوم الطلب طلب الفعل إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب وإلا كان على سبيل الإلزام فهو محرم وإلا فهو مكروه جميل جدا قوله التحرير هذا يدل على المباح لأنه لم يطلب لا فعلا ولا تركا قوله أو وضع ka fahimci ta'arifi idan ka yi bayanin sa haka ka fahimci ta'arifi ke mumtaz daga cikin abubuwan da muka karanta wato akwai takasimat na wajib akwai takasimat na wajib هناك تقسيم الأول وهناك التقسيم الثاني وهناك التقسيم الثالث وكل من التقسيمات باعتبار معين ويجب من بيان التقسيمات الواجب التقسيم الأول ما هو؟ التقسيم الأول باعتبار الفعل والتقسيم الثاني باعتبار الوقت وإما أن يكون واجبا مضيقا وإما أن يكون واجبا موسعا التقسيم الثالث هو باعتبار الفاعل جميل هذا الواجب باعتبار الفاعل وهو إما أن يكون واجبا عينيا وإما أن يكون واجبا كفائيا وأنه تقسيمات الواجب هناك واجب باعتبار الفعل وهناك واجب باعتبار الوقت وهناك واجب باعتبار الفاعل to التقسيم الأول وهو الواجب باعتبار الفعل وكثير ce kashi biyu ne معينا وإما أن يكون واجبا مبهما وهذا إيه يكلمون واجب معين ده واجب مبهم نعم الواجب المعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه كمرمي كالصلوات والخمس وهي لا تقبل النيابة أها أقسام محصورة في أقسام محصورة والواجب المبهم في أقسام محصورة يجزئ فعل واحد منها لا كلها wato abin da yake wajibi ne shi amma a cikin taro da yawa an baka zaɓi ka yi kaza ko ka yi kaza ko ka yi kaza ya zama wajibin mubaham bin za ka ce mubaham ya zama boyayye dan kai ba san wanne za ka yi ba amma an baka zaɓi cikin ababe guda uku kai ɗaya kamar kisal na kafara kamar kafara su zihar ko da yantar da baiwa ko azumi sittin ko ce da miskini ko da yake wannan bai zama mubaham ba da irin sifar da muke bukata domin an yi shi ne ala tarki kai wancan sai in ka kasa sannan kai wancan kai wancan sai in ka kasa sannan kai wancan amma dauki kafara ta yamin قال لك فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تصومون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فالانسان هنا مخير بين الاطعام والكسوه وتحرير رقبه وهو واجب عليها ان يفعل واحدا من هذه الخصال الثلاثه المذكوره في الايه اذا هو واجب لا بعينه واجب مبهم فله ان يفعل هذا او هذا او هذا هذا هو الواجب الموقع عن ذلك الواجب بتقسيم باعتبار الوقت لكن الواجب واجب مضيق ده واجب موسع يعني كده شيء yanzu misali kawai ka bayar amma ba kai hakan bayanin abu daban sannan kuma misali daban idan nace yi bayanin sallah to bai kamata ba ka yi mun kafala da zuhur don wanda misali sai mutum ya yi bayanin sallah ibadatun mustamilatun على تكبير وقيام وقراءة القرآن da وسجود وكذا وكذا تفتتح بالتكبير da بالتسليم وكذا أن متين يا بيان صلى فإن مثال هذا في da الظهر ka fahimta ai kaga bayanin abu daban misalin sa daban saboda haka lokacin da aka ce kai bayani akan ma huwa alwajib almuwatta wa ma huwa alwajib almubayyan to mutum zai bayanin sanin da sanin sai ya kawo misali alwajib almudayyak shine na'am eh eh ala fi'li wanda daidai lokacin daidai wannan ibadar ba kari ba yi. bai wa ibadar kaɗan batar nan bai mata yawa ba shine wajibin muzayyak لأن وقته مضيق يعني يضيق بحيث لا li لأكثر min فعل هذه العبادة an fahimta ku? to kaga a nan sai batun misali yazo bayan mutum yayi bayanin abu sai ka zo misali misali kamar mai ka sawmi ramadan ka sawmi shahar ramadan ka siyam shahar ramadan أو كصيام يوم الاثنين لأنك إذا صمت يوم الاثنين إذا نويت أن تصوم يوم الاثنين لا يسوى لك إلا أن تصوم صوما واحدا بحيث لا يزيد على لا يتسع لي صوم يومين في يوم واحد لا يمكن هذا واجب مضيع رمضان أزم رمضان وسن لي كفلا قالي باري يسوان يلا واحد من سرق وثلا بأي واقع عزم كرمضان وزير رمضان في شهر رمضان لا يمكن هذا واجب مضيع ما هو الواجب الموسع sharhin sa ba da sani kuke zuwa ba ma kana <laughs> ma kana waqtuhu yazidu ala fi'li ma kana waqtuhu yazidu ala fi'li to anan sai misali kamar mu ما كتب ما كان وقته يزيد يعني ما إلا وقتها أوسع من فعل العبادة فإذا كنت إذا za ka sallar asubahi kila dadewar ka minti sha biyar ko minti ashirin amma kaga lokacin da ayyukan tattalin لأكثر من ساعة واحدة إذا هذا واجب موسع إلى فتام فهذا حكى بقية الصلوات الخمس ما من صلاة من هذه الصلوات الخمس إلا وقتها موسع أكثر من فعل العبادة نعم cika manya eh a cikin mutu ba ana yin sa wani cikin watannin shi a ashirin maluma mutum zai yi zuwa ya yi aunan watan da ba nan ba ba zai yi ba shi ne din idan ka ɗauki ibada aikin hajji shi kaɗai, wajib ne wanda yake mudayyar kamar da yi kafi ashirin maluma amma tawafi idan ka dauke shi ba za a ce mudayyar tunda ba lallai bane ba in yi shi a ranar sallah tawafin ifada kila in yi shi a ranar sallah kila in bari sai wace gari ranar sha ɗaya wata ko sha biyu ga wata idan mun samu sarari ba a ya zama muwatta ke yani waɗansu ibadocin sa ya zama muwatta a cikin aikin hajji amma shi aikin hajji gaba ɗayan sa musayyar لأنه في أشهر المعلومات نعم الواجب بتقسيم باعتبار الفاعل تقسيم الواجب باعتبار الفاعل wato malam ya yi bayanin sa yanzu sai ya kawo su sai dai bayanin hunaka wajibun aini hunaka wajibun kifa'i واجب aini wa كفائي wato duk wannan suke daga hannun sanannu ne da wannan da wannan da wannan har yanzu sanannu ne biyar ko shida ba a karu ba akan wannan sauran kawai duk sun cike mun ne haka dan dai kana ga babu kowa na'am mala ما لا niyaba ka salawatul الخمس mala لا تدخله niyaba. wannan shine wajibul aini abinda baya karba mai eh abinda baya karba wakilci dole sai da mutum yayi shi da kansa kamar salloli guda biyar din nan abinda kowa an wajabta masa da shi a karan kansa ba wai abinda aka wajabta mana mu duka ba abinda kowa an wajabta masa shi karan kansa shine aini din daga aini ne aini sai wa zatu hujja wa huwa wajibun muayyan yani wajibun aini يعني يجب على كل واحد من المكلفين أن يقوم به هو بنفسه فقيام البعض بهذه العبادة لا يسقط المطالبة بالفعل عن الباقين فكل واحد لابد أن يفعل هو بنفسه ففي واجب كفائي واجب كفائي اي واجب كفائي ما يسقطه فعل البعض ولو walau ma al-qudrat kamar ne eh ka salatul jinaza jami'a domin salatul jinaza wajibi ne akan mu idan dan uwan musulmi ya mutu wajibi ne yi masa sallah wannan wajibin ba kai na ne kadai ba akan kai kadai ba akan mu mu duka idan a cikin mutum uku suka je suka yi sun yafewa sun daukewa dukkan gari ba duk kowa sai ya je yayi ba idan kama bin da babu sakata an albakiri da kyau طيب ما هو المندوب ما هو المندوب المندوب في اللغة والمندوب في الاصطلاح ما هو المندوب في اللغة وما هو المندوب في الاصطلاح نعم في اللغة أول المندوب في اللغة بوشين من والدعاء إلى أمره ولا سنة سي بعد ذلك إنكرا من بعد كنا في الندبو سي إنكرا من يادم أبني من مهم منش وانا سيني الندبو أها ندقة ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم جميل كما ya yi ma غير جازم هنا مثالي كيوا شرحي كيوا يكون شرحي ليس سوكا في مثالي بل شرحي تكتك سوى ولو ميوا ولا عبد الله ذاك شرحي لي رسول الله ما طلب الشارع فيه له طلبا غير جاز جميل هذا غير خرج به المحظور والمكروه wal muba domin kowanne daga cikin su shari'a ba ta nemi a yi ta ba kaga al mahzur shari'a ta nemi a bar shi ne ba a yi ta ba haka al makruh shari'a ta nemi a bar shi ne ba a yi ta ba shi kuma al muba shari'a dama ta bar da ko kai ko karfi da haka lokacin da muka ce batala mashari'u fi'ilahu خرج به المحذور وماذا والمكروه والمباح غير جازم طلبا غير جازم خرج به الواجب لأن الواجب هو ما طلب الشر فيه له طلبا جازما وهذا غير جازم ونشنا من ذكر الكتاب من شرح عند مصدره من شنو يظن اللي يقاطع الكتاب شنو يظن المتهم الكتاب فإذا أنظر مثالي كنت كتك كمرة كتك السواك وانا تاقى مثالي كنا أمرين أسواكي المباح ما هو المباح في اللغة وما هو المباح في الاصطلاح نعم بارك المؤلم المؤلم أبن أكشيلة تيس أقول مجد تكلم كسي المؤلم لكم المؤلم المؤلم في مبادة كيلا مبادة إعلاني مبادة سنوى أما المؤلم أبن أكشيلا تيس إذا ما دعوك إيه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذلك wannan shine al-mubah wato alawati da an ce baha wato ya sanar ke ko ya bayyana baha shay'a yabuhu bawhan al-bawhu bi shay'i shine al-izharu bihi an gane ku wato sanar da abin amma al-mubah shine ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyu lidhati wa zama da shakkin wannan tare mala ka Allah kuma ya amurna wala nahyu lidhati mala ya ta'allaqu bihi amrun wala nahyu lidhati na'am hmm? الولد بسم الله خرج به الواجب والمندوب اه, آه، يقول دين في امر رفعت القلم وجفت الصحف <laughs> اها قال تمر قال يجي دوبا بعدهم خرج به الواجب والمندوب هو لا نهي خرج به ماذا؟ ها نعم مالا ايوه المحرم والمكروه لذاته ولا نحل أه. لذاته لذاته nuna mana niyya to sai akwai waɗansu lafazza da amfani da su don liddilala alal ibaha kuna ka sai liddilala alal ibaha da ake amfani da su a shari'ance ko mun rike su waɗansu siyar liddilala alal ibaha daga cikin sako ne eh ja'iz kamar a ba abin da nake da shi gore ba kuma ai na ga baka fahimci ta bayana ba bari ka je mu ne ba da ansa za ta fahimta na'am kamar me eh ban ji ba aha nafi ba ka ce nafi lujuna ko alaikum kamar me la junaha alaikum ko laisa alaikum junahu kaga wannan dilala ne ala maza ala ibaha tunda an ce tunda an yi nafi lujuna aha nafil ism kamar mai kamar da mai eh fala alaihi wannan yanzu al ibaha kenan tunda ake fala isma idan aka ce ko la zina ko laysa alaikum zina ko aka ce fala ism wato yanzu ne kenan abun mubah ko me al hil kamar ake mai uhilla lakum lailatul thani rafasu ila nisaikum kuma ne yadullu ala al ibaha kamar me نفي الحرج أشيء لا حرج كمر به ليس على الأعمى حرج ولا على الآرج حرج نعم مالك سنة عدم النفس على التحريم يعني دمو بتعمل نفسي كلا لبا أكان تحريمي تو ون شلو دبا أكاو نفس تحريمي غير من أمي من أي باها إيه. أما دي كيف الإسلام قد تبقى انتباه دليل التحريم دليل على عدم التحريم انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم جميل ثالث الامتنان ما يمكن هذا الامتنان <laughs> بابو طالبة ما يمكن هذا الامتنان بإن تقاوزن ذا قام مسالي الامتنان سينمي جوا بداية البيوه idan Allah ya kawo waɗansu ababai yana lissafa su a matsayin baiwa to ko da bai ce wannan abin halal bane ba to abin ya zo ne dan ba za a yi sai ba an ta ka da haramu abinda an ba an haramta maka shi ai ba ni'imta ka aka da shi ba abinda aka halatta maka shi ne zai zanto an yi ne an ta maka shi kamar wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha kaza wa matani lahi ila gaida zalika min al wanda ake lura da su ومن شأن الأحكام سنك سنك سيبيو هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية وإذا لم نبياني أحكام, أحكام تكليفية أحكام وضعية إن شاء الأحكام قبل يكسي كل أحكام تكليفية هو أحكام وضعية وإذا بياني أه بنجبا أه. بما في الأمر الوضعية تكليفية شيء ما دل عليه الخطاب الشرعي من فعل أو تخيير أو من طلب أو تخيير ونفس أحكام تكليفية هكذا وهي خمسة جميل أم. آه، ثم أحكام وضعية أها ما طلع عليه خطاب شرعي من من أسباب وشروط وموانع جميل ده abin da shari'a ta kawo dan ya zama alama na shar'anta abu ko shar'in shar'anta abu wannan shine ne al-khitab ko al-hukm al-wada'i amma abinda ta ce aikata ko ka bari ko ta baka zaɓin ka aikata ko ka bari wannan shine ne al-hukm في اصلا ما هي تغليف نعم، لن هذه تقول <laughs> نعم بسم الله تكفالة ايه الزام ما فيه الكلفة تكليف كده من حيث اللغة اي صلاحي بقى الزام ما فيه مشقة نعم talab ma fihi mashaqqa mashaqqa to me bambanci tsakanin zamu ma fihi mashaqqa da talab ma fihi mashaqqa akwai bambanci ko babu zamu ma fihi mashaqqa talab ma fihi mashaqqa na me bambanci kalmar ilzam ita ce bambanci wato ilzam kamar na nuna tilastawa kai amma talab kuma nema kai to kaga a nan gurin wanne ya fi dacewa talab domin talab din ya fi suka biyu akwai talab fi'la akwai talab ne sannan kuma kowanne akwai jazama akwai amma ilzam fa duk inda yake jazam ne kaga idan kace ilzam ma fi mashaqqa to wajibi da da da haramun kawai za su yi cikin tare kaga da makaruhi da mando ba za su yi cikin amma idan kace talab to za su yi cikin su duka ina fatan mun gane wannan tsakanin ilzam da kuma talab to mun ce mabudin kowane ilimi su ne sanin abubuwa guda goma mun lissafa su kuma har an kawo su a cikin baitin waka wa ya kiyaye wa ya kiyaye wannan baitin wakar da aka baitin waka guda uku ne wanda aka yi yanin mabade al'ashara mabudai guda goma na kowane ilimi a don a cikin tafi makwa <laughs> cikin littafin farko da darasin farko farko ba kenan eh eh na mhm. ya bai ki kenan na'am كل علم عشرة إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله هو الواضح والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دل الجميع هذا الشرف أنا كنت هنا أقول لك يقول في مكة مبودا كون علمي لا تكتبوا ذا قوم إن مبادئ كل علم الأجر الحد سلع التعريف الموضوع مجال في النوع النهي ثم الثمرة يعني فائدة ونسبة ونسبة إلى العلوم ليه ما تنسى قد أن تكتب صورة علم من أجل علم من الشريعة وكم علم من صنعة وعلى الشريعة an gane ku wa fadluhu fallansa wal wadi waye farkon wanda ya fara sanya wannan ilimin ko ya fara wannan fasara wal ismu sunan ilimin al istimdadu yani min aina sumidda hadha al ilm daga aka turo shi ilimin sannan hukumu shari hukuncin shari'a wajen koyon ilimin wajibi ne aini ko wajibi ne kifayi an gane ku masailun sai masailu yace wal ba'd bil ba'd kafa wani ma wani kuma malaman sun ambaci sashi na waɗannan mabadi din ba sai ba ta ambace su duka ba wato sun ambace sashi ba ta ambace su duka babban dalilin jami'a na gaskiya wanda ya san su gaba ɗaya to shi ne ya samu kima sama da ake ka ambace wani sashi ba ta ambace su ba alhamdulillah ina ga sai mu tsaya a haka filan ana kuntu uqawin min as-sabah sun safe ina ta jariya ne da jiki na karfi da yaji ba na jin daɗi amma dai na matsa kaina kasancewar sati ba mu samu gida da su da aka tambaya biyu ko ku sai mu take ta alhamdulillah dai um, umuman an yi kokari bi sifa da ba bi sifa mufassara ba ka san lafi shine tambayoyin da dai dinna an bana ansa amma mufassara kuma ya kamata kowane mutum zai iya bada ansa akan dukkan tambayoyi amma ko ba haka ba alhamdulillah an yi taron dangi dai an ansa hannun mutane guda biyar ne zuwa shida sauran kuma Allah ba su ladan zuwa wannan shine abin da ya faru biyar shida ko bakwai amma sauran kuma suna da ladan zuwa tabbatar zuwa insha Allah da na hmm? eh bare duk ilimin da ba da ma haka zaka yi ta dubi da ajaru kawai sunan ne zai canja da tarifin da kaza da kaza shi zai canja ko hukunci akwai ilimin da wajibi ne koyan akwai ilimin da ba wajibi ba ne ba akwai ilimin da ba wajibi bane ko yasa ko wanda yake wajibin aini ko wanda yake wajibin kifa'i a wajibi ne ga kowa da kowa yadda za ka yi amfani da su a ilimin usul suke haka idan ka bude wanda littafi da ilimi zai ce ga wanda mu bada da ya bayyana su na'am alaikum salam eh eh eh kwarai da gaske kasancewa menene wajibi wannan baya cikin fikihu yana cikin usulul fikihi amma da me da me yake wajibi a kai da to shine yake cikin fikihu shi ne usulul fikihi ta'rifin wajibi da muka wajibi shine duk abin da dole ka yi shi sai da in kai akwai da in baka yi ba akwai zunubi me usulul fikihi kenan shi me fikihu idan ya so yake san wani abu ne aka wajen sabon kawai in aikata a usulul fiqh wasila ne na gane fiqh ya kamata duk wanda ya san fiqh to ya san me usulul fiqh amma ba duk wanda ya san usulul fiqh bane ba zai kuma san fiqh don ka samu gudun fiqh to sai ka shiga fiqh kaga wannan daban wannan daban don usulul fiqh wato kamar istilah yaran da fuka ha'u suke zance da shi ne koya maka sai da in ka shiga su sai ka fahimta to kaga sai ka koyi yaran ko ba karanta littafin nan ba kaga ba za ka san fiqh ba shi kuma fiqh shine asalin ban fiqh wanda idan ka shiga cikin su ba tare da ka san yaran su ba kuma ba za ka gane me yake yi ba wato akwai bambanci tsakanin alwajib a wurin sanin hakikatul wajib da kuma alwajibat hakikatul wajib shine a ce maka menene wajibi kamar yadda nan gurin an yi tarifin wajibi ko tarifin wajibi aka ce shine me ma talaba shari'u fi lahu talaban jaziman to ka gane fa idan an ce wajibi abin da dole ne mutum ya yi shi sai da in bai ba akwai zunubi in ya akwai lada to kaga wannan shine to kuma misalin wajibat to shine ka salawatul khams wa kaza kaza wa kaza kaza kaga wannan cikin fikiru yake wannan cikin usulul fiqh wa alaikum salam akwai bambanci tsakanin su tsakanin mutum suke da kuma alkawaidul fiqhiyya alkawaidul fiqhiyya galibi wata su dawabit ne abu ne karkashin sa akwai rassa da yawa sai a baka wata kalma ɗaya da za ta tattare maka su wanda nake kyautar da idan Allah ta samu sauke wannan littafin lafiya za mu samu littafi na kawai fiqhiyya ne makaranta wanda littafi da kai take na kawai fiqhiyya wanda amfanin su wadannan idan ka shiga cikin littafin fiqh ka gane su ka gane me ake cewa ka gane yaran don duk wanda bai san yaran su ba zai fahimci suke cewa ba wa alaikum salam dangane da eh wallahi ba gane cewa lokacin sahabbai su sukan gane hukunce hukunce kai tsaye sukan sukan fahimce su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka buƙatar waɗannan istilahat da mu muke buƙata a yanzu saboda a wannan lokacin larabcin da ake yi tsantsan larabci ne wanda yake ba galwaye a cikinsa kuma waɗanda ake magana da su kuna ana so ka kai gaba laraban kawai ba gida ne ba mai ilimi ba ya fahimci ne cikin ko an ka karanta ba daidai bai ce kaza kaza wani balaraban kawai ya ji wani na karanta fadin Allah ta'ala fa in zalaltum min ba'd ma ja'at al-bayyinatu fa'lamu anna Allah ghafurur rahim sai wannan ba magana Allah ba ce bai san Qur'ani ba aka ce saboda mai kace magana Allah ba ce sai idan Allah ne ya wannan magana to ya zuga mutane shi sako na san ko Allah ba zai zuga mutane shi sako ba <laughs> eh, ayar ayar da shi wanda mai karatu ya karanta fa in zalaltum min ba'd ma ja'at al-bayyinatu in kuka kauce wa gaskiya bayan hujja ta zo muku to ku sani Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai ne abinda ake nufi kenan ku je ku ta kauce wa kenan sai mai karanta aya ya duba qur'anin sa sai ga fa in zalantum min ba'di ma ja'akum wa ja'akum wa anna Allah azizun hakim shi to wannan ita ce da magana Allah in kun kauce wa gaskiya bayan hujja ta bayyana muku ta bayyana gare ku ku sani fa ubangiji ta'ala mabuwayi ne sannan mai hikima ne ta fara ne ita ce magana akwai wani ya ji wani ya karanta fadin Allah ta'ala wala tankibul mushrikati hatta yu'min sai kuma sai ta wala tankibul mushrikina hatta yu'min kaga la tankibul mushrikina kar ku je ku auro maza hatta yu'min sai sun yi imani sai ce wala hatta wala amun da ko sun yi imani ba za mu aure su ba aka ce zaka kake ta Allah dai zai ce kar ku auro maza sai mai karatun ya sake duba sai ka ce wala tunkihul mushrikin ne kar ku ce za ku aura wa mazaje ƴaƴanku hatta yu'min hatta sun yi imani ba za ku aura kamar yayan ku ba kaji shine wannan ayar amma san ki hukuku aure su kenan namiji aure namiji kenan ne ce wallahi walau amun ko sun yi mani ba za mu aure su kaga wannan bai salika saboda a lokacin larabcin su yarare ne da aka yi futuhat islamiyya aka bude farisa aka bude rum aka bude yaman aka bude sham mutane dakalu fi dinillahi afwajan qaba'il mukhtalifa wa muta'addida la ya'rifuna min al-arabiyyati shay'an ba su san komai ba larabci ba da su gane fami na qur'ani yadda sahabbai ke ganewa ko na hadisi yadda sahabbai ke ganewa sai aka bukaci sanya ka'idoji na nahawu, da na sarku da na balaga da na duk waɗannan ka'idoji dan saboda mu wanda ba laraba ba su zama mana mabuɗin mu kenan na fahimtar addini yadda in ba mu karanta ko ba za mu fahimci addini sahabbai ba su da wannan bukata ba su da wannan bukata kai tsaye umarnin annabi za ta gane tsakanin umarni na wajibi da wanda ke ba na wajibi ba yayin da ya umarni sai yi kaza so ga wani kuma bai yi wannan abin ba kuma annabi bai zarge shi ba sun san to ashe umarni ne na mai ba sai annabi ya zace musu musahabi ne ke dace ba mu ne daga ba muke bukatar a koya mana yare cewa ga wajibi ga bambancin da musahabi amma kila da zaka taso sai da abubakar sai masa meye wajibi meye musahabi wala ne masa bayanin saboda shi yana fahimta na bi salika a dabi'a a lokacin da ubangiji da Allah ya halitta ya tashi a cikin mujtama din da ya tashi a cikin dabi'arsa ya tashi a biya ta larabci tsantsa wadda babu garwayan wani mace amma mu yanzu ba wanda zai iya larabci sai koyi na hau ko ba larabci bai iya larabci sai koyi na hau in ma kai karatu a kasar laraba za ka samu cewa abin da ya fi komai bai wa laraba wahala shine na hau da sarmu duk abokanan mu laraba da muke karatu aji ɗaya galibi faɗuwa suke a nahu ko sarmu ba abin da suka kwana irin saboda ka yanzu ko balarabe baya ya koyi larabci sai ya koyi nahu ko sarmu ba zai iya kawai haka wani da larabci ta hanyar haihuwa zai san kun kalmomi amma ya bi salihu ba zai ba tunda salika din ta riga ta lalace lahan ya riga ya shiga cikin larabci ne wanda shi ne dalili na'am ina jin ka babu ba wata duniya a yau ta laraba da suke larabci san tsarfa babu shi sai dai in sun koya a karatu in sun koya a karatu akwai larabci ne kuma su koya a karatu ba akwai kalmomin larabci amma da aka fitar da su daga hayyacin su duk yawancin su sun fitar da larabcin kawa a mai ta ga wani lokacin ma ta fitar da wannan malam za ka ji ba mutum ya ta bawullaka wai a kulu laka shine baul lak wulu wulu ba na kul kul faɗa abin da zaka faɗa kaga wannan ai ba dan sau da yake a laka, ma na a kulu laka shine a bol laka galli kaza kaza wannan dan sau da yake galleho kaza na kana lahu kufa shine galleho Kada ya mun ya lalace da yawa wani abu ake daban ba lalace ba sun lalata uku hankali ne ba za ta fahimta ba wajen sharhi da yake abin amma ya sai karanta ala yakan karanta su da larabcin ta haka ne babu wani laifi wajen sharhi ba eh babu laifi wajen sharhi ai malam larabci ya ya shi ya yanzu kana da laraba ko da yaran daban dan ka zana saudiya ka yi larabcin saudiya baya nuna kuma zaka je musu da kafta lafiya sai kuma ka kula su kuma larabcin su kuma daban kuma idan ka je Lebanon da Syria su kuma da Jordan da duk larabcin su kuma iri ɗaya ne su kuma shi ma sai ka koyi nasu daban wanda ya fi ko ina lalacewa a larabci shi ne a ce za ka je Libya ko za ka je Tunisia ko Algeria ko Morocco a yi gaba ɗaya ya yi nesa da larabci kan ka buɗe ta su cikin maganar minti goma da wuya ka fahimci da rabin minti in dai ba ina ma ka je ka zauna a can ko ka koya ba wanda ya fi kusan larabci galibi larabcin Saudiya da na Sudan yana kusan larabci sosai daga nan gudun sai na so mutanen jordan da syria so laban kusa ne amma matsalar ya yi nisa da yawa idan ka kare yamma kuma ya kare nisa da yawa kamar da ya kamata na'am kuskure kuskure inda da ake ko waɗanda suke da matsalar da ba sa iya faɗin wani harafi daidai za ku ba iya faɗin ra sai dai ba ta wata lafazin da daban tun a da an yi irin wannan wannan wannan ba mu mutu zai ɗin wanda yake ƙwararre da ya zan hudu ba amma ba iya faɗin ra da ya gane haka sai zo ya maganar awa uku duk kalmar da suke akwai ra zai kauce mata wannan ai bai tashi ba ne kan ba saboda kare matsala din da suka kuskure sosai ya ta hata kulla kalimatin fiha harfura kai ya ta kallam ne ba ba eh abadan ko awalo zai ba zai amfani da raba an da da fasahan harshe kina wanda da kalmomi da yawa har za akwai wani abin nan sakataren yan hizbullahi da yan shi'a da nan na na na na na labanan hasan nasarullah da yake shi ma ya iya ba sosai da sosai amma yana da matsala tara duk inda za ka ji suna da shi amma shi tunda ba kamar wancan bane ba ya iya kauce mata za ta yi ta shigo ba ya da iya ya ta ba nan da ba ya iya masa ta da wato kenan in mutum yana da wannan larurar an yafe masa idan ya yi amma kai ba za ka yi ta haka ba ba za ka ya ce fi za kai ba za ka ce fi za ba ya iya ta son ba za ki faɗa ba haya ki faɗa ba ma haka take fitowa ba da niyya ba daidai haka ne haka ne haka ne shi yasa baiwar karatu ne kan ba kamar alai mahmudu musal su abu da dai suna da tara da yawa amma dai karatu ka shi tsab tsab tsab ba hayaniya alai mahmudu musal